Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkamu saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun umarnin da gwamnatin tarayya ta bada na sake buɗe makarantu ga 'yan ajujuwan ƙarshe na firamare da ma na sakandare sai ku biyo mu domin jin ƙarashin shirin. kuma ga ci gaban shirin inda wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta ji ta bakin malamai game da wannan mataki na sake bude makarantu a kasar. Ubaidullah Hashim. Ubaidullah Hashim. To Ubaidullah eh, ya ka kwatanta mana wannan yanayi da ah, kuka tsinci kan na COVID-19? Gaskiya dai a waje na ba yanayi ba ne mai daɗi saboda ma yanayin yadda za mu rubuta exam ba ma ma tunanin ko ana ce mana alternative practical za mu yi ko kuma practical amma dai da a ce ba wannan pandemic practically straight ba wani alternative sannan kuma da teaching mood din idan kamar yanzu muna aji da kwai yadda muke wannan din muke interacting da others yan mu kenan sunana muhammad to dai zaman gaskiya ya fi amma dai ya kamata a yi jarabawa saboda in ba yi ba yanzu za a yi wasting opportunity kuma dai a takaice dai su ma makarantun dai su ma suna kokari ana spacing kuma kowa yana sa masu kan shi gaskiya shin ya a shirye kuke da rubuta wannan jarawa ka shirya gaskiya ni na shirya gaskiya wanda irin shiri take tun ganin cewa an kwashi waɗannan lokaci ba a yin karatu ko kuma kai ma kana cikin waɗanda suke yin karatu ta kafan intanetin a dama ni tun a gida hutun da aka yi gaskiya karatu muka yi ta yi yanzu ka shirya tsaf na a shirya nake su ma ɗaliban makarantu masu zaman kansu sun bayyana haka sunana rabi a sani eh ina farin ciki sosai saboda za mu samu mu kammala karatu shirin da ba kamar yadda ya kamata ya zama bane saboda mun daɗe a gida kuma ba ma zuwa makaranta amma dai muna fatan a wannan satin za mu shirya mu kammala karatu abubuwa dai ba kamar yadda suke ba ne da yanzu muna yin muna ba da rata tsakanin wajen zama kuma ba ma yin abubuwa kamar su assembly da irin waɗannan sunana muhammad awal usman gaskiya farin cikin mara musulunci wani gaskiya saboda za mu samu mu kammala gabawan mu kasance muna da wannan resort a hannu shiri dai ba kamar nada ba amma insha Allah muna nan muna kan shiri shiri dai baya karewa har sai mun gama exams kaban da aka gani an je hutun zango mai tsawo sosai to shirin da ba za ce kaman da ba saboda da ya ana samun malamai kana da dan wani matsala ka zo ka samu malami ya ma bayani ba kaman da ba amma insha Allah shirin da mun dan shirya mun shirya amma ba kaman na da ba gaske. kin shawara na da zuwa ga kowane dalibi shine wannan dan sati daya zuwa biyu da muka samu na shiri mutum ya samu ya shirya sosai kuma duka wani matakan da gwamnati ta sa kamar a takunkumi kamar da ka gani ga da takunkumi da wanke hannu da observing social distancing muna fatan kowane dalibi zai samu ya bi wannan dokokin saboda mu samu mu yi jaraba mu. Guda daga cikin iyaye mata kana tsohuwar malamin makaranta Hajiya Bilkisu Muhammad Kaikai ta ce lokacin da aka dauka na zana jarabawan ɗalibai ya yi karanci kuma hakan ka iya janyo sakamako mara kyau. Ni ra'ayina a wannan mm, batu na magana buɗe makaranta da fara jarabawa ta wayek shine a gaskiya akwai takura matukar gaske takura kuwa ita ce dama yara sun daɗe a gida sun shantake yawanci za ka ga yara in suna gida ba karatu suke ba so ya kamata a buɗe makaranta tukun a ɗan ba da ɗan lokaci wanda yara za su dan samu su karatu su fuskanci abin da za su rubuta a jarabawa sannan a ce kuma an ci gaba an fito da timetable din eh, da za a masu jarabawa eh, idan ba haka ba kuwa a hange na wani matsayina na tsohuwar malaman makaranta gaskiya za a samu eh, rashin cin jarabawar ɗalibai da yawa. shiko Shehu Usman da ɗansa ke cikin ɗalibai da za su zana jarabawa ajin ƙarshe a cikin wannan yanayi na annobar cutar COVID-19. Ya ce hanya ɗaya tullo da ya kamata a bi shine amfani da matakan kariya kamar yadda wasu ƙasashe suka yi. mutane suka kiyaye ba Najeriya kaɗai aka koma makaranta ba. Akwai makarantun da aka koma makaranta so ba nan ba ne kaɗai. Inda suka koma school already yanzu ai sun koma ne da kula da kiyayewa da bin doka. ba wai gajiyan ba ne in lalura ya zuba da za a yi idan har gwamnatin ta so ta ɗauki measures da za ta ɗauka a kiyaye a yi program yadda mutane za su yi su koma za a yi kuma za a koma za a yi kuma karatu za a yi karatu. Shugaban kungiyar malamai ta ƙasa NUT Dr. Nasir Idris ya bayyana danuwansa dangane da matakan da gwamnati ta da ya musu inda ya ce bai gamsar da su ba wajen kare rayuwar yara da malamai ya kuma yi gargaɗi kan cewa ƙungiyarsu za ta janye ayyukanta idan har gwamnati ta gaza samar musu da wadataccen matakan kariya da hukumar takaita yaɗuwar cututtuka ta ƙasar ncdc ta fitar thomas sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu shamsiyya Hamza Ibrahim da Salman Abu da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa makasance lafiya ma da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. alaikum masu sauraro mu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗalibansu yake kasancewa a makarantu. mun karɓi bakoncin hajiya halima ali munir da hajiya sadiya ahmed sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Hajiya Sadiya, me kika fahimta ga cin amana? Abin da na fahimta, na amince da mutum. Eh. kuma daga baya ya yaudare ka. To, ana yawan danganta wannan a wato cin amana da mata. to ya danganta. Dane. Ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa. Mm-hmm. Amma wata abin da ita ake danganta shi da mata. Mm. saboda wata ta kofi rauni ne shi ya sa a cika mana za ta fi da kamar yaya kenan ba su da wani karfin zuciya da za su iya rike amanan kamar da maza za su iya rikewa to amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakanin su ne sai za su rike wa namiji amana amma mace yar uwarsu ba koyaushe ba gaskiya ne idan kika kalla ko ga malama da ɗalibar mace a makaranta misali mm. yadda za ta daddage ta ci zarafin yan uwarta mace ɗalibarta malami namiji hadin ki da yayi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan ta tsaya ta kalla wata malama abin da za ta isa ta ci wa ɗalibar ta mace haka idan kika kalle ta ce kallon ɗalibar ta ta zaki gani da kyawun tsura ma ɗalibar ta da daman ta kita. Ya hmm. shi da hasada take wa yarinya. Yin hmm. har zai janyo ke mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifinta ya matakin da za ta mata wannan cin mutuncin. To dama maudu'in da zamu yi magana akai kenan yau ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa hmm. da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili Eh to ya danganta. Mm. Amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gundarin abin da ke janyo wani dililin hasada ce. Ake janyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace. Yawanci hasada ce. Ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wanne yawanci za ki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fi kowa wata mm. watakila tana hawa flashy cars tana sa kaya masu fada. Mm. ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba mm. sai hasada ta shigo ciki ta gidan ɗaliba tana cewa da Allah bibi ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba duk ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a cikin gane mm-hmm. to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamar ita ma za ta daga ta discretion din wannan ɗaliban tata kila ta ga malamai a duk ta, amma maza sun nuna suna da kan akan yarinyar kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki mm. ya fi mata so sai ta rinka amfani da wannan damar mm. ta cewa ita malama ta ce ta rinka ciwo yarinyar mutunci. To hajiya. Da hasada da ya shigo kwarai da gaske to hajiya sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke eh gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka eh za ka ga ɗaki za yadda malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi idan mata suka zo ba za su saki jiki da ɗaliban su ba da ike makarantar mata ne malamai mata ba ta mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su tafi da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwada mu ko kuma su yi mana mutunci amma malamai maza har to nake mu ga sun shigo da za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa da mara. Sai ta kowa hukunci. ɗaliban nan. To shi isa ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata. Akwai malamai matan da suke kyautata wa 'yan uwansu ɗalibai hmm. amma ba kowace. ba kowanne ba. To amma yaya mu'amalar su malamai mata da su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa? eh gaskiya mu'amala ce mai kyau ba raini eh, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura hmm. To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko? Eh, siyasa ne kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko? eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su ke cin zarafin ɗalibai maza ba. Me yasa kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi? Eh, yakan ya shiga ciki hakan. Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi? Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza. Mm-hmm. Sun san maza shi ita idan kika kaddara na ta dalibai mata da dan maza da bambanci su mata ta inda aka ce an tara sai za ki tara akwai hayaniya surutu hira shewa waye amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su maza suna da tsara gida da ke kansu so isa hadili ki ga wannan gode ya ci ko malamai mata ma da suke yi da dalibai maza saboda suna cewa to musu wahalan nan kwasawa haka eh, da kanta je ta mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita daga makaranta zai iya ɗaukar mataki a kanta. Musamman suna wani ƙetsin nasu da ake kira na adolescent age. So suna kafa kafa da al'amarin su malamai mata ba su cika haike musu ba. Su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba? ina yi sosai ma kuwa sai abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsi iri ɗaya ne da na mace maimakon ya zama na tausayi ne a tsakanin saboda kekin irin jinsin ka sai ana cewa ciwon ya mace ya mace ne mm. to sai abin ya zama sabanin haka mm. daga kowa asibiti ne mu idan mace kika tarar da za ta yi miki misali idan likita na mu kyan samu kina lebo yadda zai tarere ki kula da ke idan mace ta duka ni ba za ki tana yi mm. kana wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amari al'amarin yake shigowa sai take bibanta da irin ciwon da ke bi kai kamata a ce ta ji tausayin su mm. a amma namiji ne yake tausaya ne sai nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta take ganin kin wani abu ne take miki irin wannan to mm. makamancin haka dai to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta kasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an dade ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fi so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke mu'amalantar juna kwarai kuwa shi ne babban abin da ya jagoransu hmm. domin tana ganin ai idan ta sake ke kika shigo ita tana cikin goma saboda har da ci da bakin ciki ta hana mu bari na kafa mu mata ya mu ci gaba hmm. amma fa wannan dalilin ko bai hana cewa a samu ba gaba ba akwai na gaba malamai mata da suke kyautata yan uwansu mata haka saboda ni ina da darakta ta ta makarantar da na nutrition ɗin da ni ta kan ɗauki baby tana exam ta ce ko ba ni zani in goya idan ba mu goya musu ba waye zo goya musu duk ƴaƴan mu ne ci gaba da jarabawa ita kuma sai ta karɓi zanin goya ta goya miki baby ce ta jijjigawa ko kuna jarabawa Masu a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti. Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu ke cewa ku kasance lafiya. Ma'asalam. kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka. Da Alhaji Maniru dan uwa mu al da garin Kira da gwamna Sokoto, wajen Masawallan Sokoto, Allah ya canza mana da sani ko turawa da adda furo na baron mai yawa wallahi sun buɗe kwallo sun buɗe wasu al'amura don haka ina ba ka shawar buɗe saffata ya kai kanka kana son Allah shi rufe ka mulki wani Allah ne amma gobe a dawo neman wani abu da talakawanka dubi Allah ka dubi ka dubi masifar da aka ta da tambuwar a da kayan mai girma gwamnati gaskiya malau kano an buɗe ko kaduna an buɗe ko ina an buɗe kai har yanzu ka yi jajjajajar ka rike kamar da kawa kai Allah ya taimaki tabbatawa. Salamu alaikum VOA. mai magana daga nan jihar benue dan tsoho dan malam bako na malam anas gidan katsinawa mun gode allah da ya kama ranar ashirin da shi daga wannan wata na agusta wato ranar harshen hausa ta duniya muna farin ciki da wannan rana kuma muna roƙon allah ubangiji ya ƙara bunƙasa harshen hausa ba ƙabilan hausa kaɗai ba harshen hausa kuma abin mamaki wallahi zamanin da muka je aikin hajji mun haɗu da wani ɗan garin makka yana gaya mana ya ce bai taɓa fita ƙasar makka ba amma wallahi hausa garau ya ce bai taɓa zuwa kasuma ba bai kuma taɓa zuwa daura ba bai ma taɓa fita a ƙasan su saudiya ba amma a can ya ji harshen hausa kuma alhamdulillah a nan kuma jihar benue wallahi akwai waɗansu a ƙauyuka a nan suka yi awaliya suka yi makarantar gaba da awaliya ba su ma fita zuwa garin makurdi ba amma kuma suna jin hausa saboda haka mun gode Allah da ya kama wannan ranar Allah ya ɗauki harshen hausa da masu jin hausa da hausawa gaba daya daga nan jihar benue an koyo dan malam bako na malam anas gidan kasnawa salamu alaikum mai magana wani mai koyar da dankalin turawa birnin kudu a nan jihar dubai najeriya a zan yi amfani da wannan dama a yau jajinta wa yan uwa da abokan arziki na garin babali da kuma cikin garin birnin kudu sauran garin da suke nan jihar biyar da ma najeriya a bisa tsanya da kuma asara ta dukiyoyi da aka samu sakamakon ruwan sama eh, da kuma ruwa da ya cikin gidajen mutane muna fatan allah ya kare mu gaba ya kuma sa wannan abin ka fara ne a gare mu baki daya muna kira ga gwamnati ta a tallafa wa wannan mutane da abubuwa wannan abin ya shafa daga wani mai kai da dankalin ya bani kudu jihar yana dubiya ina kira da gwamnatin buhari da yake tana son a yi aikin gona sosai don jikin da kasa a gaskiya ta da wani da arewa ne ana ba da kan da noma watan uku zuwa watan uku amma a ce ba za a ba da kan da sai watan bakwai ko takwas bayan da ana ta wuce a gaskiya ana cin wannan hali da waya tana tana sa aikin gona wani shinge wanda ke kawo wannan matsala ya kamata a ce gwamnatin buhari ta kawar da shi na gode sashen hausa na bere ka suna na ali ba kore ke ka ta biskan najeriya a ni ne abubakar garba da koboci karfin madaki ra'ayina shi ne wasu dai an sani gari ne mai tsafta da kojin dokoki amma yanzu abu ya canja ba haka bane kowa na jin kansa yanzu misali ka tashi ka zo rana about na jikin police station na cikin garin bauchi kusa da tsohon tasha ka ga yadda masu wilbaro da sauran abu da ke fakin kawai mutane ma yadda za su musu wuce ta hanyar da aka yi musu ba tare da sun hau kan titi ba duk wasu sun jera su sun jejjera abin tallan su da sauran a kan hanya amma hukuma ba abin da ta ce tana kallon su kuma ya kamata a samu kudin shiga ma wurin su duk wanda ya keta doka a tara a karbi kudi a wurin sa ga wanki wasu ma barayi ne suna zama ne kawai ana hatsari shi kenan su je su kwashe kayan mutane su ɗebi kayan wanda aka mata aka buje ɗin su ɗebi kayan wanda ya buje mutumin a rasa ina kayayyakin suke ko yoyin ku ko kuɗin ku ya kamata eh, eh, bauchi local government da bauchi state government da federal government su san abin da suke yi assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir ba ka auren hausa yan albasa da karanci a nigeria. ina so in kira da wancan tarayya ko wancan jihar katsina akan fm da aka faro daga lambarin zuwa gidan mutum ɗaya kuma daga katsina zuwa gidan mutum ɗaya ina so a yi mutane adalci a yi lokacin damuna ne mutane sun yi shukar su an fara mun mun shukar su ba a ba su kuɗi ba a biya wa nan ba to ina kira gwamnatin jihar katsina ta sa ido ko kuma gwamnati tarayya da yin ce ka a ƙwar talakawan najeriya saboda an taho ana bugun ce mutum ne ba a biya su a ɗaya ba abin nan ba za ka kira da wannan gwamnati su ɗan ƙasa babu har mai adalci a sa ido akan abin da za a yi masallakawa akan adalci da gonakin su ga masu gidaje a masa adalci assalamu alaikum mai magana bikir ba ka auren hausa yan albarka tsina taranti a najeriya assalamu alaikum sa'in hausa na murya amurka sunana magaji suka bazai da garki local game jiga state dan allah sa'in hausa ku isan min da sako na ga hinan lafiya na jihar jigawa jihar mu ta jigawa Dr. Abba Zakar karkara na dan Allah ya duba yadda halin da muke ciki mu mutanen ƙauyen zai da ke karamar hukumar Garki. Asibiti muke roko dan Allah ko mun kankanta su da aka tahi yin asibitin nan wai aka je aka yi a lautai. Kuma lautai din nan mu kuma mu muke da kashi goma a cikin mu muke da yawan jama'a a ciki amma da aka tare aka san kai aka je aka yi asibitin nan a laute he ka je asibitin nan an ce likita ya tafi gona kuma mu kuma mu muke da yawan jama'a dan Allah dan Annabi Dr. Abba Zakar yi mana asibitin shan magani a garin mu a cikin garin Zaida da ke mu kuma garki suna na magaji suka ba Zaida masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za su iya sauraron mu a tashar voa africa kan mita 200.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Thank you. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.